نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وقال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجن للكافرين ما كانوا يعملون وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فهو سبحانه بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسول كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء فيجعل المخلوق ندا للخالق قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا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 bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan wanda ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin yau muna 22 ga watan juma'a al-Ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan 12 miladiya ta 2021 wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alfurkan bayan alhaki wal mutlan a wallafar babban malaminmu shaikul islam أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى آمين وانا شيل درس من أشهر لله a cikin wani littafi wanda muke cikin ayoyin da malam yake kawowa domin bayyana inda Allah subhanahu wata'ala ya bambance tsakanin mutanen kwarai ya bambance tsakanin masu gaskiya shiryayyu masu kawo gyara kuma masu ayyukan kwarai ya bambance tsakaninsu da mutanen da suke makaryata kafirai batattu masu barna masu ayyukan laifi Allah ya nuna ba ɗaya suke ba a wajensa satin da ya gabata mun fara karanta waɗannan ayoyi da shekul islam ibn taimiyya yake tijero su waɗanda suke bayani akan wannan gaba cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai taɓa daidaita mumini da ya imani da Allah da manzansa ya yi ayyuka na ƙwarai Allah ba zai taɓa daidaita shi da wanda ke kafiri ba wanda bai yi imani da ɗayantakar Allah ba bai imani da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallama ba ba za su taɓa zama ɗaya ba a gurin Allah ta afa na ja'alul musulmi na kalmujirmi malakun kaifa tahkumun ta yaya za mu sanya yanzu sai mu sanya musulmi su zama kamar masu manyan laifuka wato kafirai Allah ce wani irin ɗanyen hukunci ne kuke yi wannan Allah ce masalul fariqaini kal a'ma wal asammi was sami'i wal basir hal ne masala afala tadhakkarun ce misalin kungiyoyi guda biyu kungiyoyin nan guda biyu wato musulmi da kafirai misalin su kal'a'ma wal asab kamar kamar wato makaho ne kurma wal basir was sami wal basir was sami da mai gani mai ji wato musulmi abinan kafiri misalin sa misalin wanda yake kurma ne makaho ne kurma shi ko mumini misalin sa misalin wanda yake gani kuma mai ji Allah ce hal yastawiya ne masala shin misalin waɗannan zai zama ɗaya ba zai zama ba Allah ce afala tazakkarun yanzu ba za ku azantu ba haka nan Allah ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab ubangiji subhanahu wata'ala yace yanzu wanda yake mai ibada a cikin sa'o'in dare yana mai sujjada yana mai tsayuwa ga Allah subhanahu wata'ala yahzaru al akhira, yana tsoron ranar lahira wa yarju rahmata Rabbihi, yana kuma fatan samun rahmar ubangijinsa zai zama ɗaya da wanda ba haka yake ba Allah ce qul ka gaya musu hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su zamo ɗaya Allah ce inna ma yatadhakkaru ulul albab kadai masu hankula ne suke wa'azantuwa hakanan Allah ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala adh-dhulumatu wala an-nur wala adh-dhillu wala al-harur wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat inna Allah yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fi al-qubur in anta illa nadhir inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ubangije ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir makaho da mai gani ba za su taba zama daidai ba walan zulumatu walan nur duhu da haske ba za su taba zama ɗaya ba Walar zillu walar haru inuwa da zafin rana ba za su taba zama ɗaya ba wa ma yastawi al-ahya wal amwat rayayyu da matattu ba za su taba zama ɗaya ba inna Allah yusmi'u man yasha lalle Allah shi yake jiyar da wanda ya ga dama wama anta bi musmi'in man qubur kai ba mai jiyar da wanda ke cikin kabari bane in anta illa nazir kai ba wani bane face wanda yake mai gargadi inna arsalnaka bil haqqi Allah ce hakika mun aiko ka da gaskiya bashiran wa nadhiran bashiran kana mai albishir wa naziran kana kuma mai gargadi wa in min ummatin illa khala fiha babu wata wata al'umma face manzo mai mata gargadi ya zo mata wannan ita ma aya ce kamar sauran ayoyin da suka gabata dukkaninsu suna bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai taba daidaita abubuwan da suke mabambanta ba mutanen kwarai masu imani da Allah masu imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama wadanda suka yarda da tashin alkiyama suka yarda da wuta da aljanna ba za su taɓa zama da waɗanda ba haka suke ba mutanen ƙwarai masu kyawawan ayyuka ba za su taba zama da masu miyagun laifuffuka ba Allah ba zai daidaita su ba saboda ubangiji wata wata'ala mai adalci ne a cikin hukuncinsa watan tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ubangiji mai cikakken adalci ne a cikin hukunce-hukuncensa saboda haka ya ce wa ma yastawil a'ma wal basiru wanda yake makahu da wanda yake mai gani ba za su taba daidaito ba babu shakka wannan a gurin dukkan wani mai hankali ya san cewa wanda yake da ido da wanda ba shi da ido wato wanda yake gani tar da wanda baya gani ba za su zama daidai ba wajen gane inda ya kamata su ɗora ƙafarsu inda ya kamata su tsallake inda ya kamata su tsaya ko su tafi dole akwai bambanci wannan abinda kowane mai hankali ya yarda da shi kenan to haka nan a sha'anin addini wanda yake kan wato wanda ya ansa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da abin da Allah ya aiko shi ya gaskata shi ba zai taɓa zama daidai da wanda ya karyata shi ba wanda ya kaɗaita Allah da bauta ba zai taɓa zama daidai da wanda ya haɗa Allah da wani a cikin bautarsa ba haka nan mutumin da ya yi kyawawan ayyuka a rayuwarsa ba zai taɓa daidaito ba da wanda ya yi miyagun ayyuka na laifuffuka a rayuwarsa haka nan Allah ce wala matu wala nur haka nan da haske ba za su taɓa zama daidai ba Allah ya yi jam'in Duffai kamar yadda muka faɗa a baya saboda dubbai kala-kala ne iri-iri ne akwai duhun kafirci akwai duhun munafici akwai duhun riya akwai duhun saban Allah wanda duk duhu ne akwai duhun bid'a saboda haka kowanne kowace hanya ta bata sunanta duhu hanyar Allah ɗaya ce tak qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ce wannan ita ce hanyata saboda hanyar Allah subhanahu wata'ala ɗaya ce wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili hanyar Allah subhanahu wata'ala guda ɗaya ce duk annabawan Allah da manzannin Allah da suka gabata duk sun zo ne akan wannan hanya guda ɗaya ita ce siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amma hanyoyin bata daban-daban ne hanyoyin bata daban-daban ne daga dukkan wata hanya da ta karkacewa hanyar hanyar Allah madaidaiciya to hanyar bata ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda Imam Ahmad da Al-Hakim da malamai da dama suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zana layi guda ɗaya mai kakki a gefansa kuma sai ya zana wasu ƙananan layuka sai karanto wannan ayati to anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce hanyar Allah guda ɗaya tafarkin Allah guda ɗaya waɗannan kuma in ƙananan tafarkin waɗannan in hanyoyin kuma kowace hanya akwai shaidani a kanta yana kuma kiran mutane su zo su bi wannan hanya sau ka sai karanta musu wannan ayar wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula da haka duk sanda ka bi hanyar da ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to hanya ce da za ta raba ka da hanyar annabi duk hanyar da ba ta annabi wace sallallahu alaihi wasallam to hanya ce da za ta raba ka da hanya madaidaiciya shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da cewa mu bi abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kada mu bi wasu abubuwa kama tabi'u ma unzila ilaykum ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun Allah ce ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku shine alqur'ani da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ce ku bi wannan wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu ababan soyayya wasu wasu majibintan ba Allah ba ba wannan ba ku bi shi in kana so ka samu bin tafarki madaidaici shine ka bi abin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi haka shi kuma guda ɗaya ne tak bai da kishiyoyi shi yasa anan aka ce az-zulumat amma wajen fadar haske sai aka ce an haske guda daya wala dhillu wala al-harur haka nan inuwa da zafin rana ba za su zama daya ba kowa ya san cewa inuwa nan ne wurin hutawa duk wanda ya sha wahala to kan nemi inuwa ne ya zauna sawa'un mutum ne ko dabba ne babba ne ko yaro ne ko babba sauraka wani guri ne da kowa ya fahimci cewa akwai hutu amma gurin da yake da zafi guri ne wanda yake tattare da da azaba wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat haka nan rayayyu da matattu ba za su zama ɗaya ba rayayye shine wanda zaka iya sa shi zaka iya hana shi wanda zai iya amfanar ka wanda shine mai rai matacce wanda ya riga ya koma ga Allah subhanahu wataala wanda kuma babu abinda zai iya yi maka ba wani abin da zai iya amfana maka ba zai jawo maka amfani ba ba zai ture maka cutuwa ba to saboda haka a gurin ku kun san cewa wanda yake da rai kake tare da shi shine wanda zai iya amfanar ka banda wanda ya riga ya koma ga Allah wannan babu abin da zai iya amfanar ka in wani abu ne ya taso maka dole mai rai zaka nema a gurin su zaka nemi dauki ko tallafi to muminai su ne masu rai wanda kuma suke kafirai waɗannan su ne matattu wannan shi ne harshen alkur'ani ya ce masu rai yana nufin muminai domin imani da Allah subhanahu da bin hasken annabta wannan shi ne rayuwa Allah subhanahu ya kirawo wahayin da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa ruhi ne ce yulkin ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Allah ce yana jeho da ruhi daga umarninsa shine wahayi ga wanda ya zaɓa daga cikin bayansa wa kazalika na ilaika ruhan min amrina haka muka yi maka wahayin ruhi daga wajenmu ma'ana wannan alkur'ani abin da ya zo da shi na imani da Allah da kadai tashi da imani da manzo sallallahu alaihi wasallam da gaskata tashi wannan shine rayuwa shine ruhi wanda yake tare da wannan shine yake da shine yake da ruhi shi yasa aka kira mala'ika jibrilu da ruhi saboda saboda shi yake sauko da wahayi tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sauka hakanan ruhi ma yana sauka qul nazzala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al Allah ce ka ce nazala bihi ar-ruhul amin ruhi amintacce shine mala'ika jibril shi ya sauko da al to saboda abin da yake zuwa da shi na wahayi ruhi ne saboda ka shi masu yaskira shi ruhi to kaga shi mumini da ya yarda da alkur'ani ya yarda da abin da yake ciki ya yi aiki da shi wannan shi ke da rai wanda duk ya kafir cewa alkur'ani da abin da annabi ya zo da shi wannan matacce ne wannan matacce ne to wannan masu rai su ne mumini da wadanda matattun ba za su taɓa zama daidai ba inna allaha yusmi'u man yasha Allah yana jiyar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa saboda haka in ya ji yadda shi gaskiya ya karba ya aiki da ita ji iri biyu ne akwai ji na sauraro akwai ji kuma na amfana ka ji ka saurara kuma ka ji ka amfana da abin da ka saurara wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un suka ce mun ji جي ألا تيوهم لا يسمعون alhalin kuma ba sa ji ma'ana sun ji da kunnansu sun ji abin da aka faɗa amma kuma ba sa ji na wato jin da zai amfane su domin ba ji suke don su yarda ba ba ji suke don su yi imani ba to sauraka za su iya saurara amma su bijire kamar yadda wuda suka ce same ina wa na mun ji kuma mun bijire sauraka ji ba shine iyaka ba akwai ji da mutum zai amfana to wannan jin da zaka amfana wanda daga Allah ne shi sa Allah ce inna Allah yusmi'u man yasha Allah yana jiyar da wanda ya ga dama daga cikin bayansa sai ya zanto abin da yake sauraro yana amfanarsa yana ji yana fahimta kuma yana aiki da abin da yake ji yana fahimta wa ma anta bi musmi'in man fil qubur Allah ce ba za ka iya jiyar da wanda yake cikin kabari ba wato wanda ya riga ya mutu ko ka kirawo shi ba zai ji kiranka ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda yake buɗe zukatan waɗanda ya so da shirya saboda haka kiran da za ka yi musu sai ya kai ga zuciyarsu amma duk yadda ka kai ga faɗar gaskiya da lallashinsu in Allah subhanahu wata'ala bai nufe su da shirya ba ba za su karba ba shi wa'azin mai wa'azi ba shi yake nuna cewa dole ne a shirya ba zai iya wa'azi kuma zai yi wa'azi kuma zai faɗi hujja amma ba dole ne a karɓi wannan wa'azin nashi ba dole ne a shirya ba shi yasa daga cikin annabawan Allah wanda zai zo da mutum ɗaya wani mutum biyu wani ma zai zo ba ko ko mutum ɗaya tare da shi ba wai dan bai isar da saƙon Allah ba ya isar da saƙon Allah da ya bashi babu wani annabin da aka aiko bai isar da sakon da aka aiko shi da shi ba sai dai Allah subhanahu wata'ala bai nufi waɗanda aka aiko su da wani aka aiko su aka aiko shi zuwa gare su da wannan sako su shirya a hannunsa ba Allah bai nufi wannan ba ka duba annabi nuhu alaihi salam duk daɗe wanda yayi yana wa'azi amma mutum ne nawa suka yi imani da shi dan kadan ne ba amana illa qalil la ce ma illa yan kadan ne suka yi imani tare da shi duk wannan shekarun da ya zauna alfa sanata illa 50 ama shekara to ne mai wa'azi ne zai shekara yana wani to a shekara zai zo yan kadan ne suka yi imani da shi annabi ibrahim a.s. ka duba mutum nawa ne aka ce imani da shi fa amana lahu lutu sai matarsa su kenan aka ambata da ka yi hijira ya je ya kuma haye Allah ya ba shi zurriya kuma Allah ya fitar da annabawa daga tsakonsa amma duk wannan wa'azin da mu'jizar da Allah ya nuna wa mutanensa ai baka ji an baka labarin cewa sun imani ba annabi yusuf alaihi an gaya maka cewa mutanensa sun yi imani babu inda yake nuna cewa mutanensa sun imani da shi ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات التي فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلت لن يبعث الله من بعده رسولا حقيقة annabi yusuf ya zo muku lokacin da mumin ali fir'aun yake yi wa mutanen Fir'auna da yake musu wa'azi shi hakika nan yusuf ya zo muku ya zo muku kuma da hujjoji bayyanannu domin kun irin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya bashi waɗanda suke nuna cewa mutum ne mai gaskiya amma duk da haka fama ma fi shakkin mimma ja'akum bi ba ku gushi ba kuna shakkar abin da zo muku shi ba ku yadda ba har sai da ya mutu ya koma ga Allah ku ci shi kenan ba wa kuma wani wanda zai kara zuwa ce mana shi manzon Allah ne saboda haka in wa'azi ba shi yake nuna cewa abin da kake faɗa dole ya ji kunnan mutane kuma su yadda ba wani can sai ya zo da shaidana cikin kankanin lokaci sai ka gaya tara daddazan al'umma sai tara daddazan al'umma wani kuma ya zo ya ta faɗar gaskiyar in ya yi sa'a ma ya kai labari ya tsira da ransa da lafiyarsa to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah yusmi man yasha Allah shi ke jiyar da wanda ya ga dama wa ma anta bi musmi'in man fil qubur wanda ke kabari baka iya kajiyar yadda shi waɗanda suke suka riga suka mutu suka koma ga Allah asali shine ba ta jin maganganun waɗanda suke duniya sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya so ya jiyar da waɗanda ya so ya jiyar da su alƙur'ani ya nuna cewa ba a jiyar da wanda yake إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين التي بذاك جيد متتوبة إنك لا تسمع الموتى وانا أتكين, أتكين سورة النملكو الرومكم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين بذاك إيه جيد متتوبة كما يريد بذاك إيه جيد كرما كرابا يعني سكجوه بايا saboda haka alkur'ani yake yana nuna cewa wanda yake kwance a kabari ya riga ya mutu baya ce hadisai sun zo na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka nuna cewa akwai wasu lokuta da Allah kan iya jiyar da na cikin kabari amma abin baya wuce wannan lokacin ba zai yiwu ba ka ƙetare wannan dilalar da hadisin ya bayar domin wannan ayar ta nuna cewa asali na cikin kabari baya ji kamar hadisin da yake cewa idan masu kai mamaci suka je suka binne shi suka juya fa innahu yasma'u a nihali zai ji takon takalman to wannan shi abin da Allah zai ji yadda shi daga nan kuma shi kenan. kamar ahlul khalil wannan arnan shawa da aka kashe su a su abu jihar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je tsaya akan rijiyar ya je ya tsaya a kan rijiyar da aka jefa su ciki a nan cikin filin badar yake cewa hal wajadtum ma wa'adakum ma wa'ada rabbukum haqqan inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan mu mun ga abin da ubangijin mu ya mana alkawari gashi ne ya tabbata gaskiya ne ku yanzu kun ga wanda Allah ya muku alkawari gaskiya ne an sai na Umar yake cewa Rasulullahi matattu ne fa ake magana da su mazala ce ba ku fi su ji ba a yanzu a yanzu ba ku fi su ji ba to kaga wannan maganar sayyidina umar cewa matattu ne ya ake magana da su ya za su ji ka sayyidina umar bin al-adil masa inkarin wannan maganar ba bai ce da shi ba ya zaka ce matattu ba ta ji sai ya ce ba ku fi su ji ba a yanzu wanda take nuna wannan wata mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi musu magana kuma Allah ya kai muryarsa zuwa su duk da sun mutu amma wannan ba shi yake nuna cewa duk sanda wani ya mutu baka je kai masa magana lalle zai ji abin da kake faɗa akwai hikayoyi daban-daban a ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin ar-ruh ai ta kawo hikayoyi daban-daban da cewa wasu suna zuwa suna magana da na cikin kabari kuma suna jin abin da suke faɗa ko a ce ranar juma'a ko ranar asabar kafin hudowar rana ko wani abu wani duk kayoyi ne ba wani abu marfu'i akwai ruwaya marfu'iya da cewa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya wuce ta kabarin dan uwansa ya yi masa sallama Allah zai jiyar da shi zai sa masa rai ya tashi ya bayar masa da sallamarsa wannan hadisi ne munkar jiddan zaifin jiddan hadisi ne bai inganta ba to bayan shi ta hikayoyi wanda waɗannan hikayoyi da irin qayyim ta kawowa shi da ya sama har wasu daga cikin malamai kamar shi Nasiruddin Al-Albani ta sa da yayi na littafin al'alusi, al'ayatul bayyana, fi Adam Saba'i al a ciki yake inkarin wannan littafin ya zama na Ibn Qayyim ne amma ba haka bane littafin Ibn Qayyim ne kuma hujjar da shi ibn qayyim ya faɗa ibn taymiya ma ya faɗi irin ta wasu gurare a littafansa na cewa ai tunda aka kirawo wanda zai je ziyarar kabari da sunan za'ir za'ir wanda zai je ziyarar kabari ana cewa za'ir yace to ziyara kuma sai wanda ka je gunsa ya san da zuwan ka ake cewa ka kai masa ziyara amma in bai san ma ka je ba wanda ba a kiranta ziyara yace to tunda har aka kira ta ziyara to wanda yana cewa ya san da zuwanka wannan hujjar shi ibn kai ya same ta ne gurin malamin sa ibn taymiya alaihi rahmatullah yace haka nan sallama da aka ce in ka je kai musu sallama assalamu alaikum ahlad diyar min Ya ce to ita kuma sallama ai sai wanda kai wa ya ji za a ce kai masa sallama amma in kai sallama bai ji ba wanda ba kiranka wanda yayi wa wani sallama to wanda ita ce hujja ta hankali wanda albani yake cewa wanda sha'ani ne na gaibu bai kamata a yi kiyasan wani abu na hankali a kansa ba musamman ma ga ayoyi a alkur'ani karara wanda suka zo cewa cewa ba ka iya ciyar da wanda yake abinan yake cikin kamar ko yake matacce Allah ce in anta illa nazir kai ba wani bane face mai gargadi annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya koshi dan ya gargadi mutane ana nazirun. lakum bayna ilayhi sa'a kamar yadda yake cewa lokacin da ya tara danginsa ya hauru da yake cewa to ni mai gargadi ne gare ku gaba ga kusantowar alkiyama sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne shi yasa Allah ce wa azzir ashirata kal aqrabi yace qum fa azzir tashi kai gargadi an ambaci gargadi ba wai don ba zai yi bishara ba ba wai dan ba zai yi bishara ba sai dan gargadi yana gaba yayin da ka mutum yana laifi kokari ka gargade shi akan laifin da yake yi in ya bari sai kai masa albishir da kuma sakamakon aiki da zai yi na kwarai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da aka ce tashi qum fa anzir ce wa anzir ashirataka ba ce wa bashir ashirataka al ba ce qum wa bashir ba amma fa wannan ba wai na nuna ya ba yi albishir ba rusulan mubashiri da munziri haka Allah ce manzanni masu albishir ne ko masu gargadi ne to sai dai gargadin shi yake fara gabata domin za a samu su ne cikin laifuffuka a fara su cewa su bar wannan abu su bauta wa Allah shi kadai sannan kuma sai a faɗi falalar da za su samu in sun karba ga wannan kuma shine albishir shi yasa nan aka takaita aikin nasa a cikin gargadi ce in anta illa nazir sannan Allah ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira hakika mun aiko ka da gaskiya wato abinda muka aiko ka da shi abu ne wanda yake tattare da gaskiya shine alqur'ani ko kuma aikenka da muka yi da gaske ne ba wai ƙarya kai ce aiko ka yi ba wato mun aiko ka da gaske ko mun aiko ka da gaskiya mun aiko ka da gaskiya wato abinda muka zo musu da shi na cewa ku bauta wa Allah kuma ga wahayi Allah ya mun na Alqur'ani wannan gaskiya ne sannan zuwan ka gare su ka ce daga Allah kake wannan ma gaskiya ne bashiran wa nazira kana mai bishara kana mai gargadi kaga anan bishara ta gabata ta zo sannan kuma aka ambaci gargadi sannan Allah ce wa in ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face wani manzo mai gargadi ya je mata wato babu wata al'umma face Allah subhanahu wata'ala ya aika mata wanda zai mata gargadi Allah subhanahu wata'ala baya azabta wani ba tare da gargadin mai gargadin mai gargadi ya je masa ba amma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba wanda zamu azabtar sai mun aika masa da wani manzo saboda haka ubangiji subhanahu wata alatin kafuwar duniya yake ta aiko annabawa tattara wani bayan wani wani bayan wani har lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka aiko shi da khatamur khatamur risala da sakon Allah na ƙarshe wanda kuma kowa da kowa dole ya imani da shi sauran annabawa duk ana aiko su ne zuwa ga mutanensu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa da nabi yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'amma annabi yace kowane annabi ana aika shi ne zuwa ga mutanansa su kadai amma ni an aiko ni ne zuwa ga kowa da kowa saboda haka ne yake cewa babu wani da yahudi ko na nasari da zai sanda zuwa na da zai ji labarin bayyana na bai imani da cewa face ya shiga wuta sauraka duk wanda bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to ba shi da wani uzuri matukar dai saƙon annabi ya je masa idan ya rayu inda saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallama bai je masa ba bai taba jin kira zuwa ga imani da Allah da manzansa ba to wani al'amarin na ga Allah saboda yana iya shiga karkashin wanda a lahira za a dora su akan suke jarabawa wanda Allah ya rubuta masa imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya da sun hadu to sai ya yi imani a can sai ya shiga sai ya ci jarabawa a can sai ya shiga aljanna wanda kuma Allah ya san ba zai yi imani ko da sun hadu to ko da kuma sai ya faɗi jarabawa a can ya tafi wuta saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na duk ilahin duniya babu wani wanda zai shiga aljanna ba ta hanyarsa ba wani ya samu aljanna a yanzu ba ta hanyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan babu shi duk da cewa lalacewar zamani da lalacewar duniya an waye gari yanzu ana samun wasu da rawani a kansu suna cewa ba musulmi ba ne kaɗai za su ga aljanna akwai wani malami ɗan azhar kafin sa akwai da suka ta faɗar wannan amma dai nashi nashi na baya bayan nan dr ahmad karima dattijo da ya tsufa a haura saba'in amma yake ta maganar cewa ya za a yi wai musulmi su rika nuna su kaɗai za su shiga aljanna sauran mabiya addinai don ba su zama musulmi ba za su shiga aljanna ba ai aljanna ta Allah ce shi yake gada ma ya shigar da wanda ya gada ma ya shigar da wanda ya gada ma kaga wannan duk ya rusa sakon annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ya rusa sakon ban san me yasa ba ya zauna a musulunci ba duk wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yayi tai da alqur'ani da ake ta karantawa yanzu ne da gashi ayoyi da yawa Allah yana kore daidaitan musulmi da waɗanda ba musulmi ba afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkum Sara lafiya to irin wannan sun ta bayyana sun ɗan jima suna bayyana cewa ba hujja bace ta cewa sai musulmi ne kadai zai shiga aljanna saboda haka inda mutum ya yi imani akwai Allah kuma ya yi aiki mai kyau kawai zai tafi aljanna ko ba musulmi ba to yanzu da aka ɗauko maganar yin happy christmas da wasu ke ta jijiyar wuya cewa don ne ba za a ce happy christmas ba musulmi ba za ka yi wa ɗan'uwanka abokin zamanka da kuke zaune lafiya ba za ka ce masa happy christmas ba aka samu waɗanda suke digirgire da addininsu kuma suke tafatawa kan cewa eh babu laifi wanda abin da aka sani a tsawon tarihin kafuwar musulunci da tarihin kafuwar dukkan mazhabobi na musulunci al'a'immatul arfa'a kakaf abin da yake rubuce a cikinsu shi ne haramcin wannan babu wata mazhaba da za ka samu a duniya da aka santa tintini tintini mazhabar hanafiya mazhabar malikiya shafi'iya hambaliya da sauran ma mazhabobin da baka san su ba abinda duk yake a su shine cewa haramun ne ta kufar bi ayani haramun ne ka ce wani da yake idansa na kafirci idansa na na addininsa ka ce ina taya ka murna a ibn tayyib ke cewa kamar fa ka same shi ne yana sujjada ga gunki ka ce ina taya ka murna yana yi wa gunkin sa sujjada ka ce ina taya ka murna da kake wa gunki ka sujjada to kai ma sai ka faɗi kai tunda har abin ayi wa mutum murna ne a kansa shi yau da wannan da wani biki ne da ba shi da alaka da addini da wani biki ne ya ci wata gasa ko ya yi wata mashi wata sarauta hmm, ko ya ci zaɓi duk kana ita ya shi murna wannan babu matsala ko ya shiga wani haɗari Allah ya kubutar da shi kana iya masa jaje ka taya shi murna amma ba yana wani addini da addininka Allah subhanahu wata'ala ya yi magana masu tsafi a kai ba kuma yana yi ka zo ka ce ina tsaye kamar ka. kuma ka ce duk zamantakewa ce ai zamantakewa Allah ce ila kun dinu kuma yadi ku yi naku addini mu yi namu addini haka Allah ce ba a ce ka tirsasa shi ina ka ba shi ma san da yake nashi kada ya ce sai ka yi nashi saboda haka wannan munasaba ce da take kunshe da wata mummunar aqida ba munasaba ce ta yaci zabe ba ba munasaba ta rashin lafiya warke ba ba munasaba ce ta an masa haihuwa ba ba munasaba ce ta aure ba wanda duk waɗannan munasabobi ne na zamantakewa kana iya masa murna a kansu ya yi rashin lafiya kana iya zuwa maka dubo shi kana iya masa addu'a Allah ya bashi lafiya ya shiga wajen musiba yana fama da rashi ba ya da abinci kana iya ba shi abinci wanda duk musulunci bai hana wannan ba amma yana yin wani abin da addininka ya nuna cewa abu ne mai munin gaske kuma ka ce ina taya kamar na akan wannan to wani akwai rashin hankali Allah subhanahu ala ya kirawo kiran wani dan Allah ko ɗayan uku Allah ya kira shi babban al'amari na kan ji'tum shai'an idda kun zo da wani abu mai girman gaske mai girman gaske abu ne takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada Allah ya ce sammai fa irin su tsatsage ƙasa ta kekeci duwatsu su rugurguje saboda da'aunin rahmani sun yi wa Allah yana da wato manyan halittun da muka gani Allah subhanahu wataala ya kafa su ba sa girgiji wannan maganar Allah yana da dadin kamar ta girgiza su haka take duwatsu su rugurguje amma kai dan adam kana musulmi amma baka jin shocking baka shocking da wannan abin da kake ake faɗa har ba za ka ci kana sai mun murna da wannan farin cikin an haifi Allah ko Allah ya haifi da annabi yana cewa Allah yana cewa ɗan adam kana zage na bai dace kuma ka zage ni ba kana cewa ina da ɗa alhalin ban riki ɗa ba ban riki mata ba ashe a zo ana zagin Allah ka ce kai kuma kana shi birna ba a ce suka hana shi ba shi ya zaɓa ya yi amma ka ce kana taya shi murna da haka duk magana fa da ake yi akan wannan ne ba magana ce ta kyakkyawar zamantakewa ba kyakkyawar zamantakewa wannan wani abin da umarni musulunci ya umarni da shi ya umarni da shi shi wannan mai cewa ma ai musulunci abin nan a aljanna ta kowa da kowa ce har gani suke yi ma fadar haka ma wajibi ne farilla ce da farko suka fara cewa ja'izi ne suka da mustahabbi ne suka da kuma farilla ce wani yana nan dan ta'addar ilimi yana nan mansurul kayali wani mansurul kayyali yana yana yana fitinar mutane shi cewa ma wanda bai yi ba wanda bai yi ba wanda ma bai musu murna ba wutar jahannama zai tafi abinda ma ya fito na marake wai saboda Allah ya ce wa hudu ila tayyib min alkawli wa hudu ila sirat alhamid saboda haka an nuna musu kyakkyawar magana wannan kyakkyawar magana kuma za ta kai su ga tafarkin Allah alhamid madaidaici to saboda ka in baka yi musu kyakkyawan magana ba ka rasa farkin Allah ta rasa farkin Allah sai jahannama to abin yayi muni kwarai da gaske waɗannan ayoyi da muke ta karantawa Allah yana nuna ba za su zama ɗaya ba abubuwa ne mabambanta abubuwa ne mabambanta wanda duk bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ji kuma labarin zuwansa amma bai yi imani da shi ba to wuta zai ji Allah zai ki cewa man ya furbihi min al'adadi fannaru mawaido malumai suka ce man ya furbihi a yi bi rasulun lahi sallallahu ala'adu min al'adadi a yi min al'adiyar sauran ƙungiyoyin addinai yahudu da nasara da majusawa da allazi na ashiraku wanda duk bai yi imani da shi ba Allah ke fannaru mawaido wuta ce makomarsa wani kuma ya ce a koda ya karyata annabi zai tafi aljanna wanda ya ce annabi karya ne alkur'ani karya ne zai tafi aljanna wacce magana ce wannan wato abin takaicin abin da zai kara maka wato zai kara baka takaici ka duba lokacin da muke sallah ko sallar ramadan ko sallar layya ba za ka ga arnan duniya suna ɗaukan rago suna sawa a cikin status ɗinsu ba suna taya murna fasa yi yadda muke rugegeniya wajen hafi christmas ba sa yi masa rugegeniya wajen hafi idil fitr ko hafi idil azha ba sa yi shugabannin kasashen musulmi za ga suna hafi christmas amma wa ya taba ganin macron na faransa ya yi happy christmas abin happy sallah wa ya taba ganin shi wa ya taba ga putin ya yi wa ya taba ganin tony blair ko george bush ko trump wa ya taba ganin kuma abin mamakin kiristan orthodox bai yadda da wannan maulidin na na wannan na catholic ba saboda haka kafirta shi yake shi ma kuma wancan in ya tashi nashi bai yadda da shi shi ma kafirta shi yake amma kai musulmi ka ce wanda ma bai taya shi murna ba kai ya tafi jahannama su a junansu ba sai sai junansu murna ba akan abin da saboda shi wannan addininsa ya saba addininsa wannan ma ya saba nashi na addininsa to duk wani alama ce ta cewa a yama ana muna ƙara matsatta da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce har sai an zo wani lokacin da sunan Allah ma sai kaji an daina fada eh? sai sai an waye gari a doron ƙasa ba mai cewa Allah Allah to kuma gashi ana ta ana ta ƙara matsalar to shine Allah subhanahu wataala ce aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha yanzu wanda yake matacce fa ahyaynahu sai muka raya shi wato yana matacce da kafirci fa ahyaynahu sai muka raya shi da musulunci waj'alna lahu nuran yamshi bihi muka sa masa hasken da yake tafiya da shi fi nas cikin mutane kamar masaluhu fi zulumati zai zama kamar wanda yake cikin dufai laisa bi kharijin minha dufan da ba zai fito daga cikin su ba za su zama daya ba su zama daya ba Allah subhanahu wataala ya kan yi irin wannan tambayar ba tambaya ce ta istifham ba shi yasa sai ya kima ka ansa dan amsa a fili take aw man kana baytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha ga ta kamar tambaya ma ba tambaya ba ce inkari ne ya za ka daidaita wanda yake a da a mace muka raya shi muka ba shi haske da yake tafiya da shi cikin mutane wato muka ba shi hujja ta alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam muka ba shi basira ala basiratin da annabi yake faɗa da zama to ala basira ya zai zama ɗaya da wanda yake ɗirkani a cikin duhu wanda yake ta karamci a cikin duhu ya za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba shi ya sa ibn taymiya alaihi rahmatullahi a cikin kamar da cikin majmu'ul fatawa mujallar na tara. shafi na hudu yake cewa ya kawo wannan ayar awai man kana maitan sai ya ce fa haza wasful mu'min kana maitan fi zulmatil jahl fa ahyahu Allah bi ruhin risalati wa nuril iman yace wannan sifa ce ta mu'mini da kamar macicci yake a cikin jahilci cikin duhun jahilci sai Allah ya raya shi da ruhi na sakon annabi sallallahu alaihi wasallam da haske na imani waja'ala lahu nuran yamshi bihi bainan nas Allah ya bashi hasken da yake tafiya da shi tsakanin cikin mutane wa ammal kafiru amma wanda yake kafiri fa mayyitul qalbi ko fa mayyitul qalbi fi dhulumat to zuciyarsa a mace take kuma rayuwa ke a cikin dubbai a wani gurin a cikin mujallar na sha takwas shafi na ɗari uku da goma zuwa ɗari uku da sha ɗaya ke cewa wal hayatu jima'ul kamal rayuwa da haske su wato su suka tattari abin da yake kamala rayuwa kuma da haske waɗannan su ne kamala kamar yadda Allah ya ce awa man kana maitan fa ahyaynahu kaga rayuwa waja'alna lahu nuran kaga haske to ita ce ru ita ce cikar kamala ka zama rayayye kuma a cikin haske yace wa fi khutbati Ahmad ibn Hanbal cikin muqaddimar da Ahmad ibn Hanbal yake yi wa littafansa yakan sifanta mu'minai da cewa yuhyuna bi kitabillahi al-mauta suna raya matattu da littafin Allah anan ana nufin waɗanda suka kaucewa hanyar Allah suna raya su da dawo da su kan hanyar Allah ta hanyar karanta musu littafin Allah wai yubassirunahum na nuril bi nurillahi suna kuma sa musu suna dawo musu da ganin su da hasken Allah ce li'annahu bil hayati da 'anil maut mala Ibn tabi'a ce saboda da rayuwa ne zai rabu da mutuwa wa bin ya yakhruju an zulmatin jahili da haske ne kuma zai rabu da duhun jahilci fa yasiru hayyan aliman natiqan sai ya zamo rayayye kuma wanda yake mai ilimi sannan kuma wanda yake mai hankali wa huwa kamalu sifati fil makhluqi wannan kuma ita ce kamalar sifofi kamalar sifofi ga dukkan wani mahaluki Allah subhanahu wata'ala ya alkawari duk wanda ya kiyaye dokarsa ya yi imani da manzansa Allah ya masa alkawarin ninninka masa ladansa sannan kuma ya bashi haske sannan ya gafarta masa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran na bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku wanda suka imani ku kiyaye dokar Allah taqullaha wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzansa yu'tikum kiflayn min rahmatihi zai ba ku ninki biyu rubi biyu na rahamarsa sannan wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi sannan ya ba ku hasken da shi za ku rika tafiya cikin mutane zai zama duk abin da kuke yi ala basiratin kuke yin sa bisa hasken basira ba kawai za ku yi ta ɗirkaniya ba ku yi ta shiga ɗimuwa ba ku san inda kuka sa gaba ba sannan wa yaghfir lakum ya gafarta muku haka Allah subhanahu wataala ya alkawarin waɗannan abubuwa guda uku ga dukkan wanda zai zai kiyaye dokar Allah ya imani da manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah zai bashi wannan ibnu taymiya yana cewa an alladhi yamshi bihi fi an-nas huwa al-bayyinatu wal-basira wanda a cikin mujalladi na 15 majmu'ul fatawa shafi na 63 ce fa an-nur alladhi yamshi bihi fi an-nas hasken da mumini zai rika tafiya da shi a cikin mutane shi ne huwal bayyana, shi ne hujjar Allah da zai zama yana rike da ita sannan wal basira da basira da Allah subhanahu wataala zai bashi ta gane al'amura ta gane abin da ta daidai da wanda ba daidai ba Allah subhanahu wataala ce kazalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun kamar haka ne aka kawata wa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa sannan Allah subhanahu wataala ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawu yanzu wanda ya tabbata mu'mini zai zama daidai da wanda ya tabbata fasiki Allah ce la yastawu ba za su taba zama daidai ba ba su daidaita ba ubangiji subhanahu wataala ba zai taba daidaita mumini ba da ya imani da abin da Allah wata ala ya koma zansa da shi ya imani da ranar lahira da sakamako da Allah ya tanada ga wanda ya imani ya yadda da wannan ya yi imani da akwai narko ga wanda ya bijirewa saƙon annabi sallallahu alaihi ya yadda da wannan ba zai taba zama da wanda ya karyata ba ya saba wa umarnin Allah ba za su zama daidai ba haka ibnu jarir tabari a tafsirinsa ƙarƙashin wannan ayar yake cewa ya ƙolu ta'ala zikirhu Allah yana cewa fahazal kafirul mukazza fahazal kafirul a bi wa'dillahi wa wa'idihi yanzu wannan kafirin da ya kafirce cewa Allah subhanahu wata'ala ya ƙaryata alkawarin sakamako da Allah yayi ya kuma ƙaryata alkawarin narko da ubangiji yayi al-mukhalifi amra Allah wa rasul wa nahyahu ya saba wa umarnin Allah da haninsa ka hadha almu'min billah zai zama daidai da wanda bai imani da Allah almusaddiq bi wa'dihi wa wa'idihi wanda ya yarda cewa akwai aljanna akwai wuta almuti'i fi amri lahu fi amrihi wa nahyihi kuma bai yi wa Allah biyayya wajen bin umarninsa da kaucewa haninsa yace kalla ko kusa la yastawuna inda Allah ba za su taba zama daidai gurin Allah ba yace Allah yana cewa la ya'tadilu al-kuffaru billahi wal mu'minuna bihi indahu ba zai taba zama kafirai da waɗanda suka yi imani da wato suka yi imani da shi ba su zama ɗaya a wurin sa fi ma huwa fa'ilun bihi yawm al ya zama abin da zai musu iri ɗaya ne a ranar gobe kiyama ba zai yi ba saboda haka fasikan anan ana nufin wanda ya kafircewa Allah subhanahu wataala bayan yana nufin cewa wanda ya zama fasiki bi ma'asiya ba mumini bane kamar da mu'tazila suke cewa mu'tazila suna hujja da wannan ayar to Allah ya ce afa man kana fasiqa qala mu'minan kaman kana fasiqa wanda yanzu ya zama mumini zai zama daidai da wanda yake fasiki suka ce kaga ashe wanda ya zama fasiki to ba mumini bane suna cewa ba to manzilatin bai da manzilatai da shi ba kafiri ba shi ba shi ba mumini ba to amma a cikin ayar in ka ga a siyakinta za ka gane cewa kafiri ake nufi wanda ya kafin cewa Allah wato ya bar musulunci wanda ba musulmi ba ba mumini wanda ya saba ya saba Allah ba ce fa amma allazina fasaqu fama wahum an-nar an kullama aradu an yukhruju fiha uidu fiha fa qila lahum dhuqu to kaga ubangiji subhanahu wataala ce waɗanda suka yi fasikanci fama wahum an-nar ba kuma su ta kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha duk sanda suka so fitowa da bai da su shi ko mu'mini ai shi yana fitowa daga wuta kaga ashe abin wakil lahu wakil lahu zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun ku dan tsani azabar wutar da kuke karyatawa mu'mini yana karyata eh, jahannama ne ai ba karyatawa to kaga kafirai ake magana akan su anan Allah yana cewa kafiri da mu'mini ba su zama ɗaya ba ne abin da ibnu jarir at-tabari a tafsirinsa ya fito ƙarar ya faɗa a fahazal kafiru almukazzibu bi wa'adillahi wa wa'idi shi ne ƙata da yake cewa la wallahi mastawau fi duniya wala inda almauti wala fil akhirah ƙata da ya ce wallahi ba ta yadda za a yi da muminai da kafirai su zama ɗaya a duniya ba su zama ɗaya a duniya ba ba za su zama ɗaya a lokacin mutuwa ba ba za su zama ɗaya a lahira ba babari ya rawaito wannan daga katada shi ne malam ya ce, fahuwa, subhanahu bayyana al-farq bayna ashkhas ahli taati war-rasuli ahli taati lillahi war-rasuli anan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana bambanci tsakanin waɗanda suke masu bin Allah da manzansa wal ma'asiyati lillahi war rasuli da kuma masu saba wa Allah da manzansa Allah ya nuna bambanci tsakanin su kama bayyana farka farqa bayna ma amara bihi wa bayna ma naha anhu kamar yadda Allah ya nuna bambanci tsakanin abin da ya yi umarni ya yarda a yi da abin da ya hana a aikata saboda haka ubangiji ya bambanta wannan da wannan ba za su zama ɗaya ba wannan ibn taimiyya yana magana kuma yana nufin wasu a zamaninsa a zamaninsa waɗanda suke cewa su ɗin haƙiƙa ne kun san ɗin haƙiƙa ɗin da tsohuwar magana ce in ba a manta ba a karatun al'ubudiyya inda za a koma karatun 2005 ko? shekara goma sha shida ko? a nan masallacin ibn taimiyya ya yi mana maganar ɗin haƙiƙa ɗin nan da bayyana cewa su a gurinsu babu bambanci tsakanin abin da Allah ya umarni da shi da wanda ya hana saboda su sun gano hakika saboda haka duk abin da ya wakana to shi Allah yake so saboda haka su ba za su ja da Allah akan abin da yake so ba don haka in sun gansu tsundum cikin aikin alheri to nan Allah yake son ya gansu in sun gansu cikin laifi taba taba to nan Allah yake so ya gansu su ba za su ja da Allah ba saboda haka barawo da mazinaci dukkansa a nan Allah yake son su haka ya kaddara haka yake son su za ka kasu ce za su ja da Allah kaga a gurin su duk wannan bandits din da suke kashe mutane suna sata su kawai su zaman sa inda suke haka Allah yake son su har ma wani daga cikin su wani shehin su da Ibn Taymiyyah yake cewa baki da baki yake ga mu yace shi da ya zo zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sanda aka yi yakin Hunaini shi da yana tare da kafirai saboda ya kula Allah yana can tare da su wai ba su Allah ya ba wa galaba ba yau ba hunain idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin yace to shi da a zamanin annabi Allah ya hoshi aka zo yakin hune hunain to yana tsakiyar kafirai shi ba zai yaki annabi kuma wai da a sunan shi dan hakika ne ya gano gaskiyar yadda take to wannan magana da ibnu taymiya yake asali su yake gayawa da suke ba a bambanci tsakanin abin da Allah ya umarni da shi da abin da Allah ya hana babu bambanci tsakanin ahalus sa'ati wal ma'siya to shine duk yake zaro waɗannan abubuwan in muka shiga can cikin littafin abubuwan za su ƙara fitowa ƙarara insha Allah Allah ya ba mu rai da lafiya abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh